أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت في سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su bata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku wannan yammaci na asabar kenan 17 ga watan Ramadan shekara na 1439 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shine yammaci na biyu ga watan 6 shekara na 2018 miladiya kuma ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma cikin suratu ala imran idan za a iya tunawa jiya an tsaya ƙarshen aya na saba'in da biyar a cikin wannan sura da za mu maimaita wannan aya na saba'in da biyar kafin kuma mu ɗaura daga kansu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم in أهل الكتاب من إن تعمنه بكنطار يؤديه إليه akwai daga cikin mutanen littafi waɗanda idan ka amince da su wato ta hanyar ba su kintari za su maida maka wannan kintarin idan ka ba su domin su ajiye maka ko domin su kiyaye maka wa minhum man intamanu bi dinarin akwai wanda kuma idan ka amince masa da dinari guda la yu'addihi ilayka ba zai mai da shi zuwa gare ka ba illa ma dumta alaihi qa'im sai dai fa idan ka dimanci tsayuwa a kansa zalika abin da ya sanya ka bi annahum saboda su din qalu sun ce laysa alaina fil ummiyin sabil babu wani laifi akan mu game da cin kudin waɗanda suke ba ahlul kitabi waya kuluna suna faɗa alallahi game da Allah al ba qarya wa hum ya'lamuna al su sun san abin da suke faɗa ba gaskiya ba bala suna da laifi in sun ci kudin wanda ba alal kitabi ba suna da laifi man awfa bi ahdihi wanda duk ya cika alƙawarin da ya ɗauka, wattaqa ya kiyaye dokokin Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu takawa anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin wasu nau'i daga cikin nau'ukan ahlul kitab ahlul kitab sun kasu gida biyu kamar yadda nan ya ambata haka kuma ta fuskan aqida nan ma sun kasu gida gida biyu akwai waɗanda suke mutanen littafi ne amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun yi imani cikin yahudawa masu abdullahi bin salam cikin nasara su ma an samu waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda adalci da insafi na ƙur'ani idan zai yi magana akan mutane ko mun wansu mun akwai na kirki to sai ya faɗa sai dai ya ga dama ya ƙanƙanta na kirki ya ce su ƴan kaɗan ne amma dai ba zai zo ya wuce dan yawan maɓarnata ya gwada cewa waɗannan mutanen dukansu maɓarnata ba ne in akwai waɗanda suka zama kirki ko min kashin su to yakan faɗa dan ana so a koya ma al'ummar musulunci insafi wato adalci duk abin da aka yi wato na rashin kirki ko rashin kyautawa idan an yi wani abu na kyauta to kar a manta da shi kar kuma a ɓoye shi an zo a ce an yi abu kaza na kirki amma kuma an yi abubuwa kaza na waɗanda ba su dace kar ya zamo rashin kirkin da aka yi ya shafi abin da aka yi na kirkin wato ko da an yi shi kaɗan ne to lallai a ambata shi sai dai babu laifi a ce abin da aka yi na kirkin kaɗan ne Allah ce wa min alimul kitabi man in ta'aman a wurin karantawa dole ne ka bayyanar da hamzan in ta'aman ta'aman alhamzan ya fito ba za ka ce man in ta'aman hu ba saboda in din nan sharadi ne wato akwai daga cikin mutanen littafi wanda in ka aminta da shi shar'i in ka aminta da shi ka bashi ajiyan wani Bikin bikintarin an ci alkintar shine almalul kathir wato ana nufin kudi mai yawa domin Allah subhanahu ta'ala ya siffanta kintara a cikin alkurani wurare da yawa وإن أردتم استبدال زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الله مدعوك كي سركيتي wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintar Allah ce idan kuka tashi canja wata mace da wata mace wanda za ku sake aurowan idan dai kun ba ta qintar wato qintar yana nufin kun ba ta sadaki gwaggwaba wato abin da sadaki wanda yake mai yalwa wa ataytum ihdahunna qintaran fa fala kar kuma ku zo ku ce za ku karɓi wani abu a wurinta saboda kuna ganin lokacin da kuka tashi bayarwa ai kun bayar da yawa to koma dori da kuka yi ma mutane kuka ce yanzu sadakin nan dubu ɗari biyar kuka biya to kar kuma daga baya ku zago ku ce to kawo kaza ɗari za mu bar miki a fala ta akuzu min a ta kuzo na hu "Danan wa isman mubina so kuke ku karɓa ta hanyar ƙarya da laifi wanda yake mabayyani bayan kun sanar ma jama'a sun shaida kun ba su wannan sadaki kuma ku je ku karɓi wani abu Allah ce ba a yarda ba to alassun wannan sura da muke cikin mun karanta mun wuce zuyina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantara wannan al-qintar kenan wato mutane Allah ya kawata musu san mata da san kuɗi mai yawa shine wal-qanatir al-muqantara من الذهب والفدة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع حياة الدنيا saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa min ahlil kitab akwai daga mutanen littafi man in ta'aman idan ka amince mishi bikin tarin da kuɗi mai yawa ka bashi ajiya yu'addihi ilai saboda amincinsa ran da ka zo karba zaka same shi yadda ka bashi bai rage kokobo ba a cikinsa bai tauye maka komai ba daga cikin abin da ka bashi ajiya yu'addihi ilai wato al'ada abin da ake nufi da shi al-iblag man ce iblagu shay wato shine al'ada kuma ce ada'ul hadith ada'ul amanat wanda Allah ya amfani da shi a wurin amana saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce ilai ilayka zai dawo maka da shi wa minhum man in ta'amanu bi dinar akwai kuma daga cikin mutanen littafi wanda idan ka amince masa da fuccika nan ce dinari to kaga ana nufin wato kudin da ya zama mafi kankanta tunda can an faɗi mai yawa an ce kintar almalul kathir to nan kuma dinar ana nufin wato abinda bai wuce fuccika ba to la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da shi illa ma dumta alaihi qa'ima to anan dumta alaihi qa'iman ko ya zama a zahirance ne ko kuma ya zamo a ma'anance idan an ce a zahirance sai ka je ka tsaya ƙiƙau a kansa kafin ya baka kuɗi ka tsaya kai ta bayani kuɗin nan da na baka ajiya kaza kaza yayi kame kame yayi kame kame ka ce kai dai ba za ka tafi ba har sai an baka wannan kuɗin to idan ya zama ana nufin a hakika ne to nan sai zama sai an yi takadiri illa ma dumta alayhi qa'iman ala ra'sihi har sai ka tsaya tsaye kyam a kansa kafin ya baka wannan kuɗin ko ya maida maka wannan kuɗin da ka bashi ajiya amma qa'im yana iya zuwa a cikin alqur'ani a ma'anance wato ana nufin wato wanda ka nace masa da tambaya kai ta bi da tambaya ba sai ka je inda yake ba ko a waya ne in kana ta buga mishi maganan bashi na mun ji ku an yi salari kaza ya ajiye can an jima ka kira shi da wani layi ya bar daukan wayan ka bugo da wani layi ka wanda kaga illa ma dumta alaihi mai qa'iman kenan shine at-talabu bi jidd kamar yadda Allah ya ce laisu sawa'a min ahli kitab na'am min ahli al-kitab ummatun ce laisu sawa su mutanen littafi ba daidai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatu kaga qa'ima anan wato ana nufin amilatun ghairu tarika wanda take aiki ba dare ba rana ba ta wasa shine wato mai aiki mai mai kokari a wajen aiki to haka wanda ka zama ka nace masa ka rika neman ya baka kuɗi bijiddin da iya bakin kokarin ka ba sassauci in ya ba daukan wayanka sai yayi ta nan ya sha kwana ta wani wuri kawai sai ya ganka duk in ya san dai same ka kawai shi ke ya san masallacin da kake sallah kana yin salamu alaikum ya gan shi kawai sana ga wanda ya kace gaskiya kawai wuri ka samu kudin sannan ka ba shi kawai kurabu kaga wanda ya zama illa ma dumta alaihi qa'ima saboda haka ba wai ya zai tsaya kanka bane amma ya nace maka ya dage saboda haka sai ka bashi saboda matsa maka da yi to haka qa'im zai iya zuwa da ma'anan akhir wato mai karba an gane ko afaman huwa qa'imun afaman huwa ala kulli nafsin haka ne afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin afaman huwa qa'imun ala kulli kullu nafsin bima kasabat to afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wato Allah madaukakin sarki yake cewa afaman huwa qa'imun to kaga qa'im anan akhir afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu wanda ya zama mai kama kowace rai akan abin da ta aikata kaga qa'im bima na akhir kenan saboda haka ala ayyati halin anan wa minhum man in amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman qa'iman ko ya zama ya tsaya akan sa a bisa haƙiƙa muka ce to in haka ne to nan sai an yi taqdiri cewa illa ma dumta alaihi qa'iman ala ra'sihi idan a hakika ne idan kuma a ma'ana ne to ana nufin wanda ya tanacewa yana bin a ainihin labarin kuɗinsa, ya bi nan ya bi nan ya bi nan ya bi nan shine muka ambaci laisu sawa'a ko kuma wato wanda zai zo ya karba da karfi shine yanzu wannan ayan abin da ke afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat akhizun kenan mai karba to yanzu wanda zai zo da karfin tsaya ya bi ka ka bashi bashi kaki ya ganka ranan wani ya baka wani dan kuɗi shikenan kawai sai je murɗe ka kawai murde ka da karfin tsaya jama'a ana yaya yana cewa kuɗi na ne ya dauke ku taya ne rike shi a rirrike ka a bankare ka zanu ya sa hannu aljihun ya ciro iya kudin sai bayar maka da saura shikenan magana saboda haka Allah ya ce to fa in dai irin waɗannan ne dai zaka musu ɗaya daga cikin ukun nan da muka yi idan ka ji an yi salari to ka bi shi banki ka yana zuwa ana yin table payment na yana karba ya kace ba ni a ga wannan qa'imun alarazi kana tsaye kenan to irin waɗanda ko wasu mutane waɗanda su haka suke ba sa biyan bashi ta daɗi sai an matsa musu idan a ma'anance ne kuma to kaga wanda ka rika tura masa aika ko ka rika buga masa waya wato ya baka sai kuma wanda sai in ka nace ka tsaya da ƙarfin tsaya ka matse shi ka danne shi ka kwace duk wannan akwai wanda su kuma sai ka kai ga irin wannan wannan ma'anar duka zai iya ɗauka minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im to me yasa suka yi wannan Allah ya ce zalika bi annahu saboda su din sun ci laisa alaina fil ummiyina sabi mu fa babu wani laifi akan bi annahu wannan ba'un sababiyya ce wato sun ci ai mu din nan da kuke gani babu wani wato laifi a mu idan mun ci kuɗin ummiyai suwaye ummiyai asalin ummiyai su ne larabawa waɗanda su ba a turo musu wani mai littafi ba wani manzo mai littafi bai zo musu ba saboda haka ake kiransu la ummiyai ko kuma manzon da aka tura zuwa gare su rabansu da shi an ɗauki dogon lokaci to wannan dogon lokaci da aka dauka ya sa sun manta ma da sakon Allah kwata-kwata saboda haka sun zauna a cikin duhun jahilci ba su karatu ba su rubutu to sai aka kira su ummiyai nisbatun ila al-um ana danganta su zuwa ga uwa ne saboda idan ana so a ce mutum bai san komai ba to sai a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa amma an danganta shi zuwa ga mahaifinsa to wannan ana gwada wato yana da masaniya ko kuma yana da wata daraja saboda haka idan an ce mutum ummi to ana nufin alladhi la yaqra'u wa la yaktub wanda bai karatu kuma bai rubutu sai sa Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai ummiyai wanda basu san littafi ba ta fuskan karanta shi basu kuma san rubutu ba wato basu san littafi ba ta fuskan rubuta shi illa amaniya su sai buri kawai kullum an yi magana aljanna ya ce ai su ne first class kuma ba su iya kwame ba su jahilai wannan ummiyai wa'inda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba aibi ne a su saboda mu wato al'umma ce ba ummiya ba mu al'umma ce ilmiya la ummiya duk da lokacin da aka turo annabi ya za same su su ummiyai ne Nabi Allah ce ko allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ba'atha fil ummiyina ummiyuna ay huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasul Allah ne ya turo da manzo cikin ummiyai wanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga dattin shirka da dattina sabo sai ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da su qur'ani da hadisi yana kuma sanar da su yadda ake rubutu wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin ko da yake kafin haka su suna cikin bata wato ainihin To wannan ga al'umma ne na Annabi sallama duk wanda aka danganta masa ummiyanci to an zage shi duk wanda aka ce ummi ne shi, ana nufin jahili ne tubura ka tuburan ku to ma ci ma an ce tuburan to ka gan shi ka gudu to in aka ce wannan jahili ne tuburan wannan murakkabi to jahilcin sama murakkabi ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa ummi shi kuma an yabe shi shi an ce annabi ummi ne to shi yabo ne saboda shi gashi nan nan bai karatu bai rubutu amma ya zo da wani saƙon da yake karantar da mutane wanda ya gagari larabawan zamaninsa ballantana jehun da za su zo a baya saboda haka ya zo da wani littafi wanda ya zama gagara koyo a duniya amma ba shi zai rubutu bai karatu domin a gwada wa mutane cewa wannan manzo ne daga wajen Allah saboda bai san ma yadda ake rubutu balle ku ce wani littafin mutanen baya ya je ya kwafo bai kuma ma iya karatu ba ballantana a ce littafin waɗansu ya gani ya karanta ya haddace ya zo yake bagu yake ƙarya wa mutane to shi haka kawai aka gan shi baya rubutu baya karatu amma yana zubo abubuwan da duk laraba da suke wurin da gadara da larabci ba za su iya kawo kwatankwacin abin da ya zo da shi ba ko da sura ɗaya nisa Allah ce wa ma kunta tatlu ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون أقوى ما كنت تتلو من baka taba karanta wani littafi wala taqutuhu bi yaminik kuma baka taba rubuta wani abu da hannunka ba idan latabal muftilun wa'annan mutanen da yanzu sun samu shakka akan ka da an san ka da kana rubutu ko kana karatu to da yanzu an ce duk da haka bai da suka faɗa da suka ji Qur'ani ya ce su kawo kaman Qur'ani suka kasa su kawo sura goma suka kasa su kawo sura daya suka kasa sai suka ce kai asatirul awwali naktataba wa qalu ce asatirul awwali naktatabaha wannan tatsuniyoyin mutanen farko ne yaje wato ya gani wanda aka rubuta fahiya la alaihi ake masa shiftanta bukuratan wa asila safiya da maraice sai yaje wani malami ya dora masa ya masa shifta shi kuma sai ya zo rinka cewa ai Allah ne ya turo shi da to da a ce ma sun san shi yana rubutu ko karatu da ma zargin ya fi haka shine Allah ya ce idan lartabal mubtilun waɗanda suke ba su kan hanya na daidai da sun samu shakka game da abin da kake gaya musu Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato ainihin a fil ummiyina abinda suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabilu suka ce mu ba mu da wani laifi idan mun ci kudin ummiyai min an ce sabil ana nufin al'ism wani aƙida ce wanda suka fi tsanani a kanta su da yahudawa su yahudawa duk wanda baya addininsu na yahudanci to shi suna ɗaukansa ummiyi kuma shi ummiyi komi nasa halal su ci dukiyarsa su zubar da jininsa su kama eh, matattakinsa ko yaransa a matsayin bayi su a wurinsu wannan halal sai sa duk abin da ake bugawa da mutanen Israel da mutanen Palestine ba Yahude a duniya bai taba jin yayi laifi ma wani ba shi saboda tunda wannan ba ba Yahude bane to komai su halal laisa alaina fil ummiyina sabil saboda haka su ummiyai a wurin su ba wai sai jahilai ba wanda ba su karatu ba su rubutu a duk wanda ba bai hude ba su a wurin su ummiyi ne domin su suna cewa nahnu sha'abullahi at-tahir mu ne jama'an Allah tsarkakakku saboda ka duk wanda ba su ba to mai kazanta ne shi ko mai kazanta duk abin da aka masa a wurin Allah ba ai laifi ba saboda ka sabil a wurin wato ana nufin al-ism saboda haka su a wurin su laisa alaina fil ummiyina sabilun wato ba mu da wani laifi idan mun taba dukiyan ummiyai min Allah ya ce laisa ala du'afa wala ala al-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل kaga sabil a wurin ana nufin al'ism waɗanda suka kyautata Allah ya ce ba su da wani laifi saboda haka anan ma laisa alaina fil ummiyina sabilun ai babu wani abu akan mu idan mun ci kuɗin wato waɗanda suke ba yahudawa ba Allah ce wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamu suna kirkiran ƙarya suna dangantawa ga Allah madaukakin sarki wato alhalin su suna da sanin abin da suke faɗa din nan ba gaskiya bane bala wannan bala arfu ibtalin ana rushe zancen su wato ana gwada cewa ba gaskiya bane abin da suke faɗa wato bala alaihim sabilu lallai akwai laifi a kansu idan sun ci kudin wani wanda bai amince musu su ci kudin su ba ai su ci kudin sa ba wanda bai yadda su taba masa dukiya man aufa bi ahdihi wattaqa wannan jumla ta zama isti'nafiya sabuwar zance ne wato sai ka cire ta a jikin balabala tana zaman kanta man aufa bi ahadi shar'in wanda duk ya cika sa. Aufa bi ma'ana atamma wato cikawa ke fili ne madi ba ismu tafdil bane wato fili ne madi filin wafa yafi aufa. so da haka man aufa bi ahadihi wanda di ya cika sa, wato abin da ya dauka na alƙawari yace zai biya kuɗin kaza ko a zuwa karɓi kuɗin lokaci kaza sai aka zo kuma sai aka samu to kaga wanda ya cika alƙawari wattaka abi ma'ana wattaka Allah ya ji tsoron Allah madaukakin sarki a wajen kiyaye amanoni ko alƙawuran da aka yi da shi to fa inna Allah yuhibbul muttaqin to a gaya mishi Allah madaukakin sarki yana son masu takawa wannan yayi nuni da cewa duk wanda yake cika alƙawari to akwai ishara kan cewa wannan mutumin yana da wani nau'i na takawa domin cika alƙawari ko warware alkawari ɗaya ne daga cikin abin da yake nuni zuwa ga wato rashin takawa ainihin wato na mutum to me takawa takawa malamin suka ce shine an ta'amala bi ta'atillah ala nunin min Allah tarju sawaballah inda ake nufi da takwa shine kai aiki bi ta'atillah wajen bin Allah ala nurin min Allah akan haske daga wajen Allah shine akan koyarwar alqur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam tarju sawab Allah kana fatan samun lada a wurin Allah wato kai aikin don Allah saboda ka aikata da'a a bisa koyarwar shari'a ka yi shi don Allah wannan shi ake kiransa takawa to sannan Allah madaukakin sarki yace wattaqa wannan shine takawa kenan to hakan nan in mun lura zamu ga kenan takawa ya hada tsakanin ilimi da aiki da kuma wato yin yi don Allah sai kuma bangaren shi na biyu wa an tatruka ma laha Allah ala nurin min Allah taksha iqab Allah to kaman kishiyan wacce kabar abinda Allah ya hana akan doron shari'a kuma kana jin tsoron azaban Allah subhanahu wata'ala ta'ala wani malami ke cewa kalli zunuba sagiraha wa kabiraha wa kabiraha zakat tuqa wa amal kamashin فوق عرض الشوك يحذر ما يرى لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى yace khalli zunuba sagiraha wa kabiraha zakat tuqa ka kyale zunubi karamarta da babbanta wannan ita ce takwa wa amal aiki kamashin fauka ardi shawti kamar mai tafiya a wuri da yake da kaya duk mutumin da yake tafiya a waje da yake da kaya yahzaru ma yara har dai rinka taka tsantsan da kayoyi sai ce la tahqiranna sagiratan karkaraina laifi karama indal jibala min hasan ai kaga dutse ma daga tsakon kwani ya fara dutse da ka gan shi katan na ai daga tsakuwa ne shi ma har ya girma ya zama dutse saboda ka bai haka in kana kallon su kanana wan ka kyale su za su taru kuma sai su zama babba inna allaha yuhibbu almuttaqin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu takawa to anan Allah madaukakin sarki ya ce mana yana son waɗanda suke wato masu takawa me yasa Allah yake son su saboda wato takawarsu kuma anan Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan su ne kai tsaye domin duk wanda yake so ya shiga cikin su zai iya shiga saboda ana magana ne akan mai amana da aka zo sai aka fito da sunan wato sakamakon mai yin amana shine mai kiyaye dokokin Allah sai Allah madaukakin sarki yake cewa to a gaya ma mutane yana son masu takawa so da duk wanda yake so ya shiga cikin wannan layi na masu takawa to kofa fa tana buɗe sai ya kokari shi ma ya aikin da aka ambata a wannan wuri to idan yayi Allah madaukakin sarki zai shigar da shi wato cikin ainihin masu takawa to idan muka lura da ayan nan ko ayoyin nan guda biyu suna sannafa mana ahlul kitab gida biyu wato a cikin ahlul kitab akwai kafirai akwai mu'mini akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ina mun karanta ma laisu sawa Allah ce ba daidai suke ba kama inda zaka nazarci alqur'ani da kyau da wajen fassara illa ma dumta alaihi qa'ima da muka yi to zaka ga cewa akwai na uku wato a cikin halin kitabu akwai na uku amma an ambaci guda biyu ne saboda su ne galibi saboda su ne galibi wanda da aka bashi amana ya dawo maka da shi sai wanda in ka bashi kuma ba zai dawo ba sai ka nace masa to akwai na uku waye na uku ku tuno kawai da kanku haka kawai kowa da molan kansa ya tuna waye ya kamata ya zama na uku na'am jamil wanda shi ba zai biya ba ko an matsa masa ma ba zai bayar ba wannan shine na uku Shi ne wanda ko an matsa masa ko an bi shi ba zai biya ba sai dan da kwace da karfi duk yadda in dai za a yi ta matsa masa to wannan shi ko ya kai da shi to ba zai bayar ba to saboda irin waɗannan ba su cika yawa ba to sai yasa sai ba ambace su sai aka ambaci wanda kawai suka fi yawa kamar yadda Allah ya magana ne akan larabawan ƙauye yace qalatil a'rabu qalatil a'rabu amanna ta'ala da yace qalatil arabu amanna larabawan kauye suka ce su ran da suka musulunta suka zo wajen annabi da dasu masa gori to mun yi imanin kana ta cewa wannan mu mushrikai to mun yi imani shikenan sai ya sai Allah ya ce a ai ba daga shiga musulunci ake yin imani walakin qulu aslamna ku ce yanda kun musulunta sai kai ta su sallah su azumi suna su rika karawa har ka zama ka samu cikakken imani saboda haka kaga anan Allah ya kore musu imani amma ya tabbatar musu da musulunci qalat al-arabu amanna larabawan kawai suka ce sun yi imani sai Allah madaukakin sarki yace qul lam tu'min kace da su ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku ce kun musulunci to wannan baya gwada cewa duka larabawan kauye wato ba wani mai imani a cikin su kawai dai musulmai A'a akwai masu imani to amma galibinsu musulmai ne kawai saboda ayoyin da suka yi ta zargin larabawa kawai wa min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhu Allah yayi ta zargin su saboda su musulunci bai dame su saboda haka yasa ba a turo annabi daga kauye saboda kauye mutane suna zaune a wurin to su ba su damuwa da addini su damuwarsu kawai ya ruwa ya sauka su yi noma su yi kiwo in rani ya zo su yi gasan aure shi kenan kudin kuma sauran ya kare a kotu shi kenan magana shi ba da wani ajanda iya gama burgewansa a je kotu ya kada kai magana ya kare a zo sa aure ya kada kai magana ya kare shi ya gama kenan to saboda haka shi ba wani ba ruwansa wani ajiye wani wa'azi ko a wani karantarwa ko wani ta'alimi shi babu yana da ɗan wayewa shine ma ya tsaya wa'annan ba ya da shi lokacin da ba a noma shi ke nai rika karta abin tare a koma gindin bishiya ina ana karta matansa tana gona tana roro matansa tana gona tana kodugo shi kuma yana karta yanzu cire kayansa ita da ta wanke masa wani wani balangwajen rayuwa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ta magana akan wato larabawan kauye cewa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasul Allah ce larabawan kauye wallahi su suka fi tsananin kafirci da munafunci kuma su ne suka fi cancanta su zama ba su san abin da Allah ya saukar wa manzansa da haddodi ba sai sa annabi ce man bada jafa wa man ittaba as-sayd ghafal wa man ataba bis-sultan iftuti ce ban wanda ya ji yayi zaman kauye to jafa'i zai rika komai nasa akwai nau'i na jafa'i amma fa shi bai cika gani ba shi baya ganin yana yin jafa'i amma jafa'i ko a maganar shi saboda shi maganar sa ba kwana straight yanzu zai yaba ma magana amma shi baya ganin ya maka wani laifi ya tashi magana ko ya cabo maka tararar sai dai kai hakuri da shi in ya ga dama da ce ka san mu mutanen kauye ne ya hakuri da mu sai yanka maka magana ko ranka zai fashe ba abin da ya dace shi saboda shi asalin dabi'arsa haka take shi a garin su ba lungu idan ya fito daga gidansa kawai jeji ne direct kawai to haka maganar sama direct take ba wani kwana a ciki dan binne ne zai ta wani bayanai yayi ta wani kwa saboda shi ma saboda lungunan anguwan su ne da ya san da yake sassakawa to maganar shi ma haka da wani kwana kwana ba a yin straight to shi maganar sa kai tsaye ne kuma bi da tsoro shi ba du wani abin da zai zo ya firgita ko ya razana shi ba jin wannan tsoro dai ga ana harbi ma yana lekawa shi abin da ya dace to haka wa man ittaba as-sayd ghafal nabi ce wanda di yake farauta da zaka same shi a shi bai ma san me ake ba saboda shi duk abokansa daga su zomo ne sai su kureke saboda haka bai ma san ma inda aka dosa ba a duniya ma kawai shi yana ta damuwansa ne in ya je sai ya sati a daji ya kama kurege ya kama gada ya waye shikenan ya zauna ya gasa ya ci haka dai ta damuwansa sai ya zo gari ya ce ai abu kaza ya faru shi bai ma san abin ya faru yana na a cikin daji kuma ta damuwa haka Allah maɗaukakin sarki ya tsarawa wato mutane a rayuwarsu waɗansu suna birni waɗansu suna ƙauye to amma dai lallai bai dacewa mutum ya dawo birni kuma yana zaune haka kuma bai tashi sake koma ƙauye bai kamata ba saboda akwai karancin fahimtar addini da kuma damuwa da shi a waɗannan a ƙauyuka sai dai in mutum zai je a babin da da'awa ne zo birni ya koyi karatu don ya koma ya karantar da mutane su wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau saboda haka idan muka lura waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ya raba mana mutane alkitab gida uku mun ba da misalin cewa ga abinda larabawan kauye suka faɗa Allah yake ba su imani ba amma wannan baya gwada babu masu imani a cikin su a akwai masu imani a cikin larabawan kauye ne Allah ce wa min al arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah wa salawatur rasul Allah ya ce wa min al arabi akwai daga larabawan kauye man yu'minu billahi wal yawmil akhir kaga Allah tabbatar musu da imani akwai ne imani ko da suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma suka ɗauki abin da suke ciyarwa domin neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma san wato addu'a na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe akan ambaci galibi ne sai ayi shiru ba wai dan babu wani nau'i ba saboda haka nan an ambaci mutanen littafi wasu daga cikin su ba wai dan cewa iyakansu ba kenan sai dan a ambaci waɗanda su ne wato yarin rinjaye to a nan Allah maɗaukakin sarki yana razanar da mu'amala da mutanen littafi wato a cewa mu rika taka tsantsan wato mu rika taka tsantsan musamman yahudu daga cikinsu, in muka ba su dama akan kan dukiyarmu za su cinye kuma ba za su ba mu ba duk wani abin da suka sani wannan abun zai yi mana amfani a ɓangaren rayuwarmu iktisadiyan askariyan siyasiyan ba za su agaza mana a kansa ba kuma in mun bar su suka san namu to za su ruguza mana shi to sanin a ɓangaren tattalin arziki ɓangaren soja ɓangaren siyasa da makamantan haka kada mu aminta da su ɗari bisa sai dai mu rika yin mu'amala gurgudan abinda kowanne bangare zai iya amfana da abinda bangare yake da shi kuma abin ya zama da taka tsantsa misali yanzu a ce, an hana shigo da shinkafa Najeriya an ce ɗan Najeriya su da kansu su noma shinkafansu su ci to kulura an bar kawo Thailand sai a hanya koyayya an bar kawo ina yar Korea yar ina da sauransu duba lokacin da shugaban kasar Najeriya ya je America abinda Donald Trump ya gaya mishi cewa kuna neman waɗansu jirage kiran tukano ba za mu saida muku ba sai in kun yarda da mu kawo shinkahon mu kuma ku saya to kaga irin wannan za a zauna ne a nazarci girman amfanin waɗannan jiragen idan an kaga suna da matukar amfani to sai a yi hakuri a shaida musu su ma su kawo shinkafin su yi mai a saya to irin waɗannan strategies a wajen jagoranci yana da muhimmanci tunda ya fara gwada cewa ƙasa tana da ƙima. tunda har za a kai a ce super ce tana ganin yanzu ba ta da iko da ƙasan sai ta fito ita ma ta bayan gida ta ce sai mai trade by bata ba ku gishiri ku bani manda kaga ƙasan ta samu mutunci wanda da kawai a buɗe take kawai ka ce ofin kawai kowa na shiga yadda ya gada ma a fita yadda ya ga dama to irin wannan mu'amala da za a yi da su babu laifi amma kuma ya zama ana yin sa ne wato da takatsantsa kada a riki wanda kurki wanda ba ku ba wanda za ku bashi sirrin ku ɗari bisa ɗari na wurin da kuka san makamarku ne a wuya kun bashi rana ɗaya zai iya muku illa yasa Allah ya yi wallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum ya ayyuhal ladina amanu sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kun kai imani la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku riki abokan sirri wanda ba cikin ku suke ba haka Allah ya faɗa kar ku riki wasu abokan sirri wanda ba a cikin ku suke ba cikin ku ta yaya wato wayanda kuke addini ɗaya da su domin me yasa la alunakum khabalan ba za su iya takai tabarna akan al'amarin ku ba za su takaita barna ba in sun samu chance ba za su takaita barna ba waddu ma anittu su burinsu ku shiga fitina kullum burinsu ku shiga damuwa qad badatil bagdha'u min afwahihim yayya daga baya bayyana a harshen su cikin maganganun da suke yi na cutar da ku wa ma tukfi sudurum akbar abinda kirazan su suka boye yafi girma Allah ce qad bayyana lakumul ayat mu fa muna muku bayanin ayoyi ne filla filla la'allakum taqiluna ko za ku hankalta idan ku masu hankali ne to kun muna ishara ko muna bayani ku rika ba. kar ku rika daukawa cewa to ai yanzu ba da bane a wancan zamanin da ake saukar da aya ne a'a idan ka ki zaka zo ka gani a ƙaryancin tuwa. saboda haka duk wanda za ka yi mu'amala da shi a irin wannan babi to kai shi da taka kai dai la darar wala jarara don wanda aka ce ba musulmi ba yadda ka cuce shi amma ba za ka riƙe shi wato ainihin abokin sirri naka inda ka san shi ne makaman ƙarfinka ka je ka ɗora shi a wurin ba zai ma illa a lokaci guda wallahi ce ka ɗauki jagorancin al'umman ka miƙa mishi to kaga akwai damuwa wanda hakan ya samu wata gaba da zai iya karya ka kai da wannan al'umma ta saboda ka Allah maɗaukacin sarki yake cewa fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa ayata ta gaba ta karshe innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi aya da ta gabata shine wato daidai gabar maganan zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil abinda zai gwada mana darasi na karshe a cikin aya shine mutumin da yake da mummunan aqida to yana sa shi yayi mummunan aiki wato mummunan aqida tana haifar da mummunan aiki yanzu su meye yasa suka ga ya kamata wato su ci kuɗin mutane halal malak saboda sun ce su a aƙidar su ba su da wani laifin da Allah zai rubuta musu dan su jama'an Allah kaga haka kawai suka kudirce ma kansu wani abu ba wanda ya gaya musu inda mun karanta a baya nanu abunaullahi wa ahibba suka ce mu yayan Allah ne masoya Allah to tunda suka kaddara maran sa kai suka ce to ko mun ci kudin wanda ba na Allah ba ba wani laifi to haka ne wato a wani wuri Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa still dai yahudawa da nasara sun ki amfani da littafin Allah ne da dokokin shari'ar Allah saboda sun riga sun kudurta a ransu cewa su ba za su shiga wuta ba ko sun shiga ma kwana 40 kawai da su kaga har kawai suka yanke ma kansu sai sa Allah madaukakin sarki ta alam tara ila alladhina utu nasiban من الكتاب يدعون إلى كتاب الله نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لتحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تنال sam yadda suka ambata a nan haka suka ambata a can alam tara ila allazina utuna shiban min alkitab Allah ce baka ga wanda aka ba su wani rabo na littafi ba suna da ilimi ba wai ba su da shi ba yud'auna ila kitabillahi li yahkuma bainahum ana kiran su zuwa ga littafin Allah dan yayi hukunci a tsakanin su summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sai wasu jama'a daga cikin su suna bujire ma abinda ake kiran su akai me dalilin su zalika bi annahum qalu lan tamassana illa ayyaman ma'duda saboda ai sun riga sun ce mu fa ko an je kiyama wuta ma ba zai shafe mu ba in ma za mu shiga to na kwana 40 ne kawai an muka fita kuma kai Muhammad da jama'a ka sai ku biyo bayan mu wannan yana gwada mummunan akida yana haifar da mummunan aiki me yasa suka ki aiki da shari'a Allah dan sun kaddara maran su cewa su ba za su zauna wuta ba babu kuma wanda ya gaya musu haka waɗannan me yasa suka ce su ci kuɗin mutane saboda sun ce su a wurin Allah ba za a taɓa rubuta musu laifi ba shi saboda haka wannan yana yin nuni da cewa dole ne mutum ya fahimci aƙida ta gaskiya kuma ya ɗoro a kanta kuma ita aƙida ta kirki ba wai sai ka ƙudurce ne da ka je nemo mata dalili a'a istadil qabla an ta'taqid wa illa fatadil ka nemo hujja kafin ka ƙudurce abu a cikin zuciyanka ba ka kwata da ka domin kace sai ka kudirce abun sai aka zo aka ce to ina ka samu ya kace bari ka je neman dalili to kowane dalili ma da ka yayin maka cewa shi ma dalili dalilin da ba dalili ba sai ka ce dalili ne saboda kai yanzu an tike ka ana neman ka kawo dalili akan abin da ka yadda da shi saboda haka sai sa zaka ga waɗanda suke abubuwa waɗanda ba su dace ba to sai ga suna kalan dalili dalilin da ba dalili bai mutum ya zo ya rike ya ci wannan ai shine dalili ai kaza ma ai kaza dalili aka ce maka ba wai kawai ka je ka jawo kowace aya an ce ai wani ya ce ba ba abin nan wai ba wai shan taba haramun ne aka ce ina hujja ya ce Allah ce wa man taba to kaga wa man taba an ce ma taba ne ake nufi a wurin to kaga kawai shi ya faɗi abu ne bai da dalili sai da aka tike shi kuma sai je neman dalilin ya duba kawai wanne ne suka fi kama da taba kawai a ciki kenan sai jawo to haka ne ya kamata mutum ya nemo dalili kafin ya kudirce wani abu kafin ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne zama yana da me yana da hujja wato rikakkiya a hannunsa Allah ce innal ladina yashtaruna bi ahdillah lalle waɗanda suke ciniki da alkawarin Allah wa imanihim da rantsuwoyin su sama nankalina akan ɗan kuɗi kaɗan ulayi kala kala lahum fil akhirah waɗannan ba su da rabo a gidan lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah Allah ba zai dube su ba a ranar kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye wannan yana yin nuni da cewa wannan aya tana da sila da ayan da yake bayanta wato wannan daga cikin nau'i na ayyukan da suka kasance suke aikatawa kamar yadda suratul nisa ta ambato aklim amwalan nashi bil batil wato cin dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya to wannan ma wani nau'i ne na cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya shine yashtaruna bi adillahi wa aymanihim samanan qalila mutun yaje ya sayi wato ainihin a alƙawura ko ya sayi rantsuwoyi da ɗan kuɗi wato wanda yake ɗan kaɗan wato mutum ya tafi misali ya je kotu ya je ba da shaida ya yi rantsuwa a kan nan kuma ƙarya ne saboda an ɗan bashi wani an bashi wani ɗan kuɗi to a nan da Allah maɗaukakin sarki wato ya ambaci cinikayya ba yana nufin ciniki ne wanda yake na zahiri ba ana nufin wato mutum ya karɓi wani dan abu ya sayar da lahirarsa to yana ganin halaka zai je shiga amma saboda abin da zai samu shi ya yadda ya tafi halaka wannan kamar wanda aka yi ciniki ne sai kayan da ba riba shi ya san faduwa zai yi amma kuma ya je saboda shi yana gani yanzu na da bukata da kuɗin sai kuma ya je yayi wannan ya je ya karɓo lon dan mashin dubu ɗari wani ya zo ce ga dubu kawai ya bashi kaga wannan ya shiga masifan da bai san ran da zai fito kullum kuma shi cire masa kuɗi ake yi kuma shi ba ran da wancan zai dawo masa da wani abin su shikenan dai shi ya riga ya sayar kuma sai dai a yi ta cire masa kuɗi kullum ya zama miyan gidansa babu nama rigan jikinsa ya koɗe bai canza ba kullum a ce ana deductive ɗin kuɗinsa ana sawa masu kuɗi sai su yi yarab sai su abin da ya su bashi da na cefa ne wa ya jawo masa wannan shi ya jawo ma kansa saboda shi ne je sai abin da babu riba a ciki to sun yi kama da mutumin da ya je rantsuwa aka ba shi wani kuɗi wanda ya san cewa wannan rantsuwan kuma wuta za ta kai shi kaga shi da kansa ya je ya sayi abin da ba zai samu ainihin wato riba ba saboda haka wannan yake yin nuni da duk wanda ya aiki domin lahira to kaman yi ciniki ne ya sayi abin da yake mai amfani Allah ya ce falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah kaga nan Allah ya kira maganar ciniki wato ga waɗanda suka je suka yi gwagwarmaya wajen yada addinin Allah sai Allah ya ce to ai su sun sayar da duniyar su ne sun siyo lahira kaga wannan ai kasuwanci ne mai riba minan nasu man yashri nafsahu ga marzatillah Allah ya ce akwai cikin mutane wanda yakan sai da kansa dan neman yardan Allah kaga wannan duk kasuwanci ne mai riba amma wanda ya je sayar da rantsuwansa <clears throat> da alkawarinsa da wani dan kuɗi kaɗan kaga wannan ya yi kasuwanci wanda take ainihin wato babu riba ainihin wato a cikinta sai Allah ya ce wala kala kala qalahu fil akhirati wayin ba su da rabo a gidan lahira wato ba za su samu wani rabo ba saboda haka duk wanda yayi sakace wato ainihin <clears throat> ya sayar da lahiransa da wannan duniya to ba zai samu nasib wato bai da wani rabo a gidan lahira kamar yadda Allah ce to minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya Kuma lahu fil akhirati min khalaq ay min nasi akwai daga cikin mutane wanda suke cewa Allah ka bamu a duniya su duniya kawai suke cewa ya basu ba ruwan su da lahira sai ya ce wa ma fil akhirati wa ma lahu fil akhirati min khalaq to irin waɗannan wanda duniya kawai suka sa a gaba to a gidan lahira su kuma ba su da wani rabo amma wanda suka ce Allah ka bamu a duniya mai kyau a lahiran ba ka bamu mai kyau shikenan ومن الناس أقوى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سألت أولئك لهم نصيب مما كسبوا waɗannan suna da rabo daga cikin abinda da wato suka aikata kaga wa'incan an ce la khalaqa lahum kuma an ce musu laika lahum nasib to Allah ya ce wai ba su da rabo a gidan lahira al wato ita ce ranar kiyama an kira ta da cewa a darul akhira ne domin ita ce marhala ta ƙarshe ta ɗan adam wato gida ta ƙarshe ce saboda al'akhir ana nufin nan abin abin da yake na ƙarshe saboda da duk stages ɗin da ɗan adam ya bi a nan gidan duniya to zai je stage na ƙarshe shine kiyama saboda haka sai ake kiranta darul akhira wato gidan ƙarshe ke. sura ka da abin da mutum ya gama eh, yayi yi tafi can ya riga je gidan karshe can kam ba wani aiki sai dai sakamako abin da mutum ya aikata shine zai gani wala yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su to anan me ake nufi da la yukallimuhum Allah wato ana nufin Allah ba zai magana da su magana irin ta gwada ya yarda da su ba wai ba zai musu magana ba Allah zai magana da su zan je kiyama kan dole ne Allah madaukakin sarki zai musu tambayoyi zai gaya musu ashe ban turo manzanni zuwa gare ku ba suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza su da kansu wato bayan Allah ya musu abin nan maganganu ya tambaye su ko ya kafa musu hujjoji za su ce rabbana wato galabat alaina shiqwatun wallahi rashin arzikin mu ne kawai ya rinjaye akan mu yanzu mu dai da da a taimake mu a dan dawo da mu duniya ya mu gyara Allah ya ce kai isfa fiha wala tukallimu kowa ya rufe bakin sa kar wani zaki mana magana kaga Allah yana magana da su a ciki amma ana nufin ba zai yi magana na gwada yadda da su wato abin nan to haka wala yanzu ilayhi shi ma haka ne Allah ba zai dube su ba ana nufin ai dubi ta rahama to Allah ba zai kalle su kallon rahama amma zai kalle su da sun zo filin kiyama ka ai ubangiji na kallon su ko ta ina to amma ba zai musu kallon wato ainihin kallo irin ta rahama ba saboda ba su cancanci a ji su ba ko a yi musu rahama wato ainihin a filin kiyama ba saboda <clears throat> wato <clears throat> ɗabi'a ko halin da suka zo da shi wanda yake wato mummuna saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yanzuru ilaihim ba zai dube su ba wato dube ta rahama walahum azabun alim suna da azaba wadda take mai raɗaɗi za mu tsaya nan wanda muka faɗa na daidai Allah shi ba muladinsa wanda muka shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh